kwanakin bayan ga lallai mun tai mali akwai wani association wani oyin da aka ce mai pro sun su suka cewa mu kace mu zo mu tamtamna da mutane mai tunda kun san masalan da a tsakanin mu da iyakan mu da mali fitina ne wanda yake nan tsakanin kabiloli da kabilan fulani da buzaye don shi yasa aka kira mu tunda bara mun gana da su muka gana da su muka yi magana muka sai da magana muka ce do mutane a zamna lahiya makiyaya ne dole ne za a zama lahiya mu ga yaya za mu yi mu gamu kuma mu ga mu samu hanyar wanda ga samu kwanci hankali dawo cikin azawa wannan bisan shine muka tattauna to lalle duk kabilolin da kowa yarda da a yi lahiya bisan shi to ina ta ma kwanakin ga in Allah yarda za mu gamu mu ga ya za mu yi musa hannu kwanakin ga akwai wani sabon group da aka yi na hullani yana so ya kara mu hullani ni magana wani mu ma mun ji shi ne fi sibirillahi ba gaskiya ne ba bunda mu muka san da muka ji cikin mali ne inda wurin da aka ce masina mutanen masina ne suka ɗauki bindigoci suka ce za su kare kabilansu hulani ne amma ba niger ne ba burkina ba babu nigerian ciki babu burkina ba ciki aka yi wannan mu bai kai ma wani dogon zance ba mutanen gacha da msa su ne bayan kashe-kashen da aka yi babu wanda ya tun bara ne suka hara tun mutanen ga kuma an kawo su ne nan ne Niger ne mutanen nijar suka kawo suka je su suka zo su kama mu soja mu su yi aiki tsaro shine irin matsaloli da muke hudi eh harkan tsaro bai kamata a ce gwamnati ya sa talaka ciki aa a dauke ki soja kai aiki ko ko a barka amma mutanen nan wanda suka kashe mutanen agai wannan mutanen group biyu ne gaciya da MSA gaciya yan imgad ne MSA yan dausak ne ba a cewa ba a san da wane ne suka yi shi yasa muka ce harkan ga yanzu dole sai an kai shi kotu duk wanda a hannun shi ciki ya kamata a hukuma shi a sa shi a kai shi gaban shi kotu kuma a yi mai abun da ya kamata